masauraro barkanmu da haduwa a yau a nan garin gada gadabeji inda za mu taro na tattaunawa tsakanin benin jama'a ma'anar wannan taro shine za mu tattauna tare da mahukuntan karamar hukumar gada gadabeji da kuma al'umma domin mu san irin yadda suke gudanar da ayyukansu na ci gaban karamar hukumar tasu ta beji muna tare da mataimakin magajin gari na gada gadabeji na farko muna tare kuma da wakili mai kula da al'amuran ilmantarsuwa muna tare kuma da malama wadda ita ce ke kula da fuskar mata kuma mashawarciya ce a cikin majalisar. To jama'a abin da za mu soma da shi za mu somawa da Eh, mataimakin eh, magajin garin gadabeji malam hamid abubakar assalamu alaikum eh, alaikum assala to ranka daɗe mataimakin magajin garin gadabeji yau ga mu a nan gadabeji muna son ka ba mu bayanin yaya fuskar gadabeji take da wace komin komin take makwabtaka Kominikin kin gadabeji kominikin ce wadda ke cikin departamentin bermu da farko dai ta kumshi mutum dubu ashirin da shida da dari da saba'in da hudu eh, cikin wannan lissafin akwai dubu goma sha biyu da sittin da uku maza dubu goma sha uku da sittin da dai mata kenan mata sun tashi kishi hamsin da biyu bisa dari a kan maza gunduma gadabeji da farko dai masu mazamninta mahi yawa eh, bugaje ne da hillani da hausawa eh, ta kumshi kuma kaman garuruwa da hakimai 143 game da hamo-hamo kin da a cikinta kuma eh, yawanta ya tashi marabbadi 644 ita dai kominikin gadabishi tana iyaka arewa da kominikin ingal a gusum tana iyaka da kominikin badar gula da Solita gris da rumbu a yamma tana iyaka da bermu a gabas tana iyaka da region kin Zender. To madalla magajin gari kamu na wannan bayanin farko shin al'ummar da ke rayuwa a cikin kwamin din gadabeji wani irin ayyuka da ayyuka ne suke yi kamar kala-kalan ayyukan da ake samu. To kala-kalan ayyukan da ake samu a cikin kwamin kin gadabeji sana'a ta farko da ita ce kiwo ta biyu ita ce sana'a hannu kasuwanci noma waɗannan ayyuka su ne mazamnan gadabeji suke rayuwa da su. To madalla yanzu eh, magajin gari muna son ka bamu bayani tun lokacin da kuka hau karagar jagoranci a cikin kwamitin gadabeji wani ayyuka ne kuka zartas wani ayyuka kuka yi? Eh, tun da mun ka zo muna jagorancin kwamitin gadabeji daidai gwalgwado mun yi ayyuka da yawa da farko dai a bisa fannin rayuwar jama'a a bisa lakwal an ci gaba da yawa bisa lakwalolin waɗanda mun katar da hannun kusa lumkasu su bisa kuma fannin likita su ma likitocin ina tsammanin da mun ka fara likita guda ne babba sai SE a cikin komilkin Gadabishi amma yanzu sun zan hudu an karo uku kas de sante kuma da hudu ne yanzu sun zan biyar an kara guda Eh, a bisa fannin likitocin likita bisash lahiyar bisash wannan kuma an yi ayyuka da yawa an yi horon mutanen likitoci waɗanda masu kama ma para veterinary ake ce musu masu kama ma likitoci an yi horon su su ma da dama a cikin kowane gari eh, a bisa fannin eh, gurfuman na mata da gurfuman na jeune an sha an yi taimako a bisa fannin eh, taimakon wajen reconstruction de cheptel bisa wasu a jr dai da yawa an kai ina tsammanin dai duk suna nan dai za su magana tana yi wa za su fadin su tunda ni ba ni iya fadin su duka gaba daya to madala eh, magajin gari eh, ka yi magana fannin makaranta daukar ilimi lakwal kenan inda kuka yi kokarin kara lumka ɗakunan ɗaukar karatu to shin cikin ɗakunan ɗaukar karatu ne. ana samun halartar 'yan mata da dama a cikin lakwaloli? To, waɗannan tambayoyi dai za ni karɓar su tun da dai, amma mahi wanda zai yi mini karɓar su tun da yana nan eh, wannan wakilin makarantun lakwal tun da yana nan. To, madara kenan za mu zuwa wajen wakilin da ke kula da makaranta. sai ya zo mu ji ta bakin shi ya zo ya bamu bayani a kai. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Na farko muna son ka gabatar da kanka. Ni sanana Ungulu Algabas wakilin lakwalolin Meri na Gadabeji. To madalla yanzu magajin garin Gadabeji ya nuna muna cewar jan fannin makarantu an ƙara ɗakunan ɗaukar ilimi. Mhm. To shin yaya ra'ayin naka yake yaya kuma halartar iya mata ya kasance a cikin makarantu a nan gadabeji. komin gadabeji duka ma lakwal tara ne duka. yanzu muna da lakwal talatin da biyar don kenan kun ga abin ya ta daidai. ya an samu karuwa. na biyu kuma wajen yara gadabeji yanzu tana da yaro dubu biyu da dari biyar da goma tara da biyar yanan shi ne 2595 cikinsu akwai an mata 1207 kanan wajen mata bisa yaro dari gadabeji yaro mata arba'in da da an kusa a yi rabe-rabe kenan sai a ce alhamdulillah to madalla yanzu za mu komo wajen wakilin mai gari shi kuma ya zo ya ba mu bayani akan yadda suka ga komin ɗin take ta da aikin nasu. Zoma da eh, wakilin mai gari muna son ka gabatar da kanka. To jama'a assalamu alaikum. E, da sunana dai na wakilin sarki e, sai mu ce muna maraba da bakin da sun ka zo mana a cikin wannan gunduma tamu. To madalla ku gabatar da kanku wani malami ne? E, sunana Halid Insbi. Malam Hamid yanzu mun yi bayani tare da mataimakin magajin garin Gadabeji ya bayyana mana cewa ta fannin ilmantarwa sun ƙara ɗakunan ɗaukar karatu kuma muka tuntuɓi wanda ke kula da harkar ilmantarwa ya bamu bayani dalla-dalla irin makarantun da ke akwai wanda suka tarda suka yi kari a kai da kuma irin halartar 'yan mata da suke yi a cikin makarantun boko shin yaya kuke ganin fuskar ilmantarwa a cikin kwamin ɗin gadabeji lalle a nan komin ɗin galibeji an samu karuwa bisa fannin lakwal gaske mu da mun kai lakwal a nan ya wajen shekara arba'in da wani abu sa'an nan makaranta ɗaya cike da akwai a nan wurin kuma mushe uku ne amma yanzu tubarkalla makarantu sun bunƙasa kuma kullum a cikin birane a cikin talabijin a radiyo kullum ana cewa yara mata a rika sasa lakwal duk wannan sanarwa a nan kumin ɗin galibeji ta samu karbuwa ayyukan wayar da kai kenan da aka yi. Allah kenan wannan aiki na wayar da kai bisa ga a sa ɗaya eh, mace lakwal a nan kumin ɗin galibeji nan mun samu ci gaba sosai. Paske a shekaran jiya ma mun yi taro da inspector na nan Bermo tare shi mun kai eh, taro a nan lokwal ya ce mana komin ɗin galibeji bremen cikin departement na bermo da komin ce wadda eh, ta samu ci gaba bisa ga wannan sensibilization ta sa ɗaya mace lokwal. to madalla to yanzu kuma za mu komowa wajen mataimakin magajin garin garin eh, gadabeji ranka daɗe magajin gari shin a cikin fuskar gyaran gari wani irin ƙoƙari ne kuka yi a fuskar gyare-gyare na gari kamar tsaftar gari to a bisa tsaftar gari an kafa dai kungiya ta mankin na mata suna nan da mankin jeunesse suna nan suke kula da wannan aiki kuma ina tsammanin suna yin shi dai daidai gwalgwado da dai muwayen abin da a hannunsu. <clears throat> To madalla ko mun samu eh, wakili guda na matasa a nan wurin ya zo ya bamu bayanin irin yadda suke hulɗa tare da eh, majalisar shawara ta kwabin ɗin gadabeji idan yana nan ya zo ya bamu bayani shi ma akan wannan fuskar. kamun ya zo in akwai wakiliyar mata muna son ta zo ta mun bayani ita ma. sai ta shirya wakiliyar mata ta shirya bayan matasa to assalamu alaikum wa alaikum salam ka gabatar da kanka to sunana da sale abdu wakilin matasa ne to madala sale abdu kana wakilin matasa a nan karamar hukumar gadabeji ko za ka iya gaya muna yaya hulɗa ku take tsakaninku da mahukuntan kwamin kuma wani irin ayyuka ne kuka gudanar domin kawo taku gudunmuwa na ganin ci gaban Eh, garin gadabeji gaskiya abin da za mu cewa hulɗan matasa da hukumomi magabata muna jin daɗin hulɗa da su saboda yau a matsayin mu na matasa da koken da muka kai a meri za su tallafawa za su kama muna kuma za su gwada mana yadda zami mu gudanar da wannan aiki kenan mu sai mu ce a matsayin mu na matasa muna ma hukumomin mu godiya kuma muna so su ci gaba ga abubuwan da suke kama muna to ina son in ji kaɗan zana muna 'yan ayyuka wanda kuka yi na gudunmuwar da kuka kawo. Basa ayyukan da matasa suke yi ana sharar likitoci kuma in kawa akwai wani aiki ko ko wani su makabartu haka matasa ne kai zawa su yi wannan aikin. To da a gudanar da ayyukan da kuke shin kun taɓa neman yin ma'amala ko hulɗa da wasu ƙungiyoyi masu hannu da shuni domin ganin wato sun tallafa muku ta hanyar lemar karamar hukuma kun samu kun gudanar da ayyuka. Akwai masu hannu da shuni tunda akwai kungiya ABC ta zo nan ta kama ma matasa tunda yanzu na in kuka diba a takaice ma nan kuna ganin wani sol ya can abc ne ta kawo shi ta girka ma mutane ta kawo musu kayan aiki wanda za su su da kansu matasa suna yin wannan aiki ba sai sun dogara da wasu ba a takaitan bayani wanda za ni ba to a fuska ku ta matasa wani irin matsaloli ne kuke fuskanta wanda kuke son a tallafa muku don ku samu ku gudanar da wasu ababuwa. Matsaloli wanda ke da kwai matasa mu za mu tashi da kanmu mu samu abin da ake ce ma kishin zuciya. Tunda duk abin da za a baka in dai kai da kanka baka da niyya kai wani abu abin nan ta haya za ya zo gare ka ya wuce. Kenan mu matasa da kanmu mu tashi mu nemo ma kanmu aika wanda za mu tsayawa mu dogara gare su wanda ba sai mun tsaya ba kullum an kawo maka kai ma a ganka kana so ka yi sai a kama maka ma an kama maka ne ake yi. To ganin gurin da kuka sa kuna kokarin sa kishin zuci don ku da kanku ku kawo taku gudunmuwa a gani shin akwai kunjawa da ta zo ta taba baku horo akan wani aikin hannu? To akwai kungiyoyi da yawa wanda suke zawa ka basa horo tunda muna muku zancen yanzu akwai aikin hannuwa wanda suke yi akwai kungiyoyi da yawa wanda suke zawa suke kama ma matasa a basa wasu ayyuka na hannu kenan suna dan ana kama ma mutane basa wannan tunda yanzu matasa mafi yawa aikin da za a yi na hannu ne za kai tunda shi ne yake saurin biya da ake ce ma sha yanzu magani yanzu ne. To Madalla eh, ganin ku ne kungiyar matasa ta eh, babban birni na karamar hukumar Gadabeji. Shin kun taba shirya wani zagaye a cikin sauran garuruwa kamar yadda magajin gari ya ce zai zana muna garuruwa da dama da ke cikin kumshe a cikin kwamin ɗin kun taba yin zagaye na zuwa ku haɗu da sauran aminanku abokanku yan uwanku matasa a cikin karkara domin ku wayar musu da kai game da gurin da kuke yi. To gaskiya ne wanda kuka ɗauko zagaye kullum muna muna da uzurin yi saboda har yau muna neman kawai akwai lokacin da muke son a samu a hidda takamaimai wanda za a samu a ziyarta tunda ko ziyara dole ne sai an diba ba ko ina ba ne za a tahiya kenan dangance da halaye ne ake son Kawa shi ne ake son a samu a hita ga ƙauyukan nan tunda yanzu dai babu ƙauyen da muka je wanda za a san civilization san basa wani. Mai amma muna da wannan guri insha Allah. To madalla jika jika. Ta abin ga babu kin da dai ko da da yake ba mu su kin shi ba ga ba mu kai kukan mu ba ga otorite mu ce masa ga abin da muke so mu yi ku tallafa mana haka mai muna da niyya za mu yi sai mun yi niyyar ne za a yi mace musu to ga abin muke so za mu To eh, eh, matasa kun san su ne gobe, eh, kuma garin gada beji ya yi suna sosai dangance da wannan hurumin da ke akwai na gada beji. Shin ku matasa wani irin gudunmuwa ne kuke kawowa jami'an da ke kula da wannan hurumi na ganin an kiyaye shi ya zamanto ya bunƙasa kuma an kare wasu irin aika-aika da ba su da kyau a cikin wannan hurumi. To gaskiya a dangance da haka nan muna jinjina ma masu gandun daji saboda lillahi a gandun daji mutanen nan suna jawo hankalin matasa a bisa aika-aika wanda suke saboda su ma'aikata ne yau shi aka ce ma'aikaci yana gyaran abu ba don kanshi ba tunda sai ya yi shi yau yana nan ya yi shi ya gyara shi ya tashi mu muna son matasa abin da ya kamata su gane shi wanda ya zo daga wani wuri don ya gyara maka banka ka ci unhanin shi na ɗai ba zai zamantawa maƙiyinka ba kenan abin da muke so ga matasa a tashi a kama ma masu aikin nan kenan duk wani abu wanda za a yi babu wanda zai tahiya don wani tsoho bai tahiya a gandun dajin na yi wata ɓanna kenan mu ne yara mu ne muke iya samun wani hankali wanda za mu cewa mu taimiyo ɓannan nan kenan mu da kanmu mu san da mu kama musu sosai a bisa kariyar gandun dajin nan kenan duk wani abu wanda suka ce wannan abu an hana shi ba a san shi kenan mu ba mu ba mu yi wani ma in zai yin shi ba gaban idanunsu ba mu cewa ne abin nan bai kamata ba ka yi shi kakka ga wa'annan mutane ka dibe su da wani abu nan su ba su da wani abu wanda za su cin unhwani gare shi tun da yau kana ciki za a cewa wane kaza ya gusa ko wane kaza ya yi kaza men kai yau kana nan in kai baka ci unhwanin shi ba kana da wani naka na ka wanda zai zawa ya ci unhwanin shi to yau kai in ka ɓata akwai wanda zai zawa ya gyara maka shi kenan haka za mu cewa a bisa wannan abun ga abin da za mu haɗi a bisa wannan. To mun gode yanzu kuma za mu tuntuɓar wajen mata wanda suka taɓa samun tallafi na gudanar da ayyukan hannu idan tana nan sai ta matso ita ma ta ba mu nata ra'ayi. To malama eh, gabatar da kanki. Salamu alaikum. Sunana Maryama Atefa. To Maryama eh, na farko kina cikin mata wanda suka amfana da horo e, wajen tallafin da ake ma mata ko za ki iya muna bayani a cikin tallafin nan wani tallafi ne kuka samu na aikin hannu akwai su tallafofi da yawa an kama na mai akwai ni da wanda na, na shiga ciki akwai wani tallafi da na koyon sabulu na koyon sabulu da format mai man shahawa ko na sta eh. eh shi ne aka koya mana kenan kuma kun ci amfanin shi sosai mun ci amfanin shi tunda na mun yi shi mun sha kuma har sai dawa ma muna saidawa to madalla to a yanzu wani irin matsaloli ne kuke fuskanta eh, wanda kuke buƙatar a taimaka muku ku ƙara bunƙasa wannan abin da kuke yi a'a to yanzu abin da muke so kayan nan na aiki yanzu gaskiya babu su son muke a ƙaro mana su ƙara yi mana kayan aikin nan don aikin nan na mai ci gaba sosai to shin kuna da eh, wani matsugunni inda mata suke tattaruwa ku da kuka samu wannan horo kuma ku mayar da abin da kuka sani nan zuwa ga sauran mata da basu halarci taron ba? Eh, akwai shi wannan wurin. Kuna da gidan ko? Eh, muna da shi. To, madalla. To, yanzu za mu komowa wajen eh, magajin gari. Ya daji irin bayanin da sassa daban-daban na al'ummar eh, wato gada gadabeji suka yi. E, dangance da haka yanzu muna son magajin gari sai ka ba mu bayani akan fuskar yaya al'amarin tsaro da kwanciyar hankali yake a cikin karamar hukuma. Eh, to da harko dai zan cewa al'amarin tsaro a cikin garbeji da kwaminkin garbeji al'amari ne da wanda bai yi kamari ba za a ce amma babu shi tunda wanda dai abin da mun ka sani dai kama wanda muke shi a wasu wurare gaskiya bai iso nan gare mu ba to madalla tunda bai iso nan gare ku ba wani irin rigakai ne kuka girka Eh, domin ganin kar abun nan ya zo muku kuma ko da ya zo ga irin hanyoyin da za ku ɗauka ku yi kariya da shi. Eh, wannan dubarun da muka ɗauka su ne duk yanzu a cikin lokaci-lokaci ana taro ana waye mutane kai ana hira da su ana kwatanta musu wadda za su yi su kare kansu kuma su kara su kare su kama ma jami'an tsaro su kama kuma hakuma saboda ba da labari cikinsu tunda mun kwatanta musu a duk abun da ke tasowa daga can ne cikin karkara yake tasowa kayan ya bullo iso babban birni to muna ja su a bisa duk abun da sun kasan da shi su zo su gayi don aje a maganta abun tun bai kama tun bai iso ba to mun gode magajin gari to banda wannan kuma akwai ni babi da nake son mu maganta a kansa shine eh, gadabeji dai an san karkara ce wadda mafi karfi dai kiwo ne kuma sai kasance gada beji wato tana da wannan hurumi da muka yi magana tare da wakilin matasa hurumi ko wanda ya yi suna hamma ya yi garin gada beji suna to shin eh, yaya kuke ƙoƙarin ganin kun wayar da kan al'umma wa'anda makyaya wa'anda ke barin dabbobinsu suna shiga cikin wannan hurumi eh, a cikin tsarin ku na ganin an fifita wannan hurumi. An eh, girka wani tsari ko kaka? an girka tsari tunda girkan da an ka da anka girka wanda yake tsakanin eh, hukumar komin da eh, ma'aikatar gandun daji da jama'a duka makiya masu kewaye da gandun dajin tunda yau ina tsammanin eh, kauyancin da mutum zai faɗi da ya ce hurumin nan na gwamnati ne ko na sarakin daji ne wannan yau kowa da kowa ya sani a hurumin nan unhanin kowa ne amfanin jama'a da ke kewaye da shi ne to a cikin kewaye-kewayen da a cikin garuruwan da ke kewaye da hurmin duka komin da sarakin daji da kansu da afikin wasu masu hannu da shuni an kafa eh, wakilai a ko'ina a cikin garuruwa wanda za su kula da duk abun da zai zo ya kawo wata masa wata cikas a cikin hurmi ko ta wani fannin kiwo fannin mahalba fannin wutar daji ko da wani fannin mugun dai wanda ba a yarda da shi ba wannan an kafa su kuma suna nan suna ta aiki to madala za mu komowa wajen mata mata a cikin jawabin da magajin gari ya yi ya nuna cewar gidajen likita asibitoci an ƙara su haka zalika gidajen mashayan magani ja da kaje sante su ma an ƙara wasu shin yaya halartar mata take a cikin wa'annan gidajen likitoci mata na halarta koko akwai matsala da dai adda kai matsala amma yanzu matsalar nan gaskiya ta rage ba kawar da ba kenan yanzu mata suna halartar gidajen koko wajen aihuwa cikin gari ake aihuwa ko kuma mata suna kokarin zuwa asibiti da wuya ka ga mace ta aihu a cikin gida can likita ake aihuwa amma gaskiya da wuya a samu mace ta aihu cikin gida to ganin bayanin da kika kin nuna cewa lalle da can an yi dan latti zuwa ga mata su je gidajen likita yanzu kuma an samu daidaito mata sun mai da hankali ga zuwa gidan likita to shin wani aiki ne kuka yi har ya kai kuka samu kuka jawo hankalin mata suke halartar gidajen likita wani aiki bisa wayar da kai ne shi yasa ana wayar da musu kai alhamdulillah yanzu mata gaskiya zani ni cewa mai yawa dukkaninsu su waye To madalla mun gode magajin garin akwai wakili na makiyaya a nan shi ma mu samu mu dan tattauna tare da shi ya gaya muna irin matsalolin da suke fuskanta da ƙoƙarin da suke yi wajen kiwo kasancewar gadabeji sarari ne na kiwo. Assalamu alaikum. Amin alaikum. Gabatar da kanka muji ko da muke magana. Sunanka. Sunanmu Kabo. To a Kabo kana ɗaya daga cikin shugabannin makiyaya. yi al'amarin kiwo ya kasance a cikin kwamin ɗin Gadabeji? Kiwo alhamdulillah ba matsalan kome babu laihi in dai hadari suna buga ba laihi alhamdulillah kuma hurumin nan da kun ka taɓo suna taimaka mashayi in daji ya kare kwata-kwata-kwata laihin komai wajen ciwo. To wani irin galgadi kuke ma macaya na ganin kar su tsunduma zudum haka nan cikin hurumin nan dan kar a ai wani haddashi. Yanda maiya ya faɗi duka dokan nan mashiyayi ya bi, iya shiga ku kara ku zo, ba su ƙara su zo sai wanda ya yi kubshewa ya shiga yadda mayya ya shi mashi yi duka haka suka yi to da to ta fannin lafiyar dabbobinku wani tsari kuke da shi wanda kuke samu na ama dabbobinku shaushawa ko kuma magani idan wata cuta ta bullo to duka dai albarka mayyan nan na barki shine su koyo mini gurgudo a samu mini abin da an ka kawo duka mu ma a taɓo mu eh to a yanzu lokacin damana muke lokaci ne wanda cututtuka da dama suke iya shiga a cikin dabbobi shin ko akwai wani rigakahi da aka muku ko kuma wani irin kira kuke yi don a muku rigakahin to wannan duka dai ana son shi banda da dama na ba a rasa cututtuwa da yawa masassara na dabbobi da kananan dabbobi amma mu ƙarfinmu suna ga mayyanmu abin da aka so duka shi za su yi mini dubaran a taɓo mu ma mu yi to kamar a yanzu ku a wajen ku wani irin magunguna kuke so na gari wanda za su za a taimaka muku da shi don ku yi kariyar dabbobinku. To, wannan duka dai wannan wanda Allah ba karatu na barkin ga mayyanmu shi ya san su mu ba mu yi karatu amma muna tare da su. Magani dai wanda kuke kuka saba ba dabbobinku kuna da shi yanzu in ba ku da shi? A ba mu da shi. To. Sai dai abin da mutanen mayyan namu ya samo ya taimako mu da su. Mm. Eh, na barkin nan mun ka taƙama. To madalla. to ina wakilin sarki yake eh to wakilin sarki kaji irin bayanin da dai aka yi a jimilce sassa daban-daban na al'ummar beji to ina son eh, a wajen ku na sarauta shin wani irin ayyuka kuke yi na jayo hankalin al'ummar karkarar beji dangane na harko wajen hurumi na biyu wajen kiwo na uku wajen fuskar lafiyar mata da 'yanta. Eh to jama'a asalamu alaikum. Eh, nan dai masarauta abin da masarauta ta sa bai a fannin furmi eh, su dai 'yan gandun daji ga sunan zamani matsalolin da suke fuskanta a da yanzu wa'annan matsalolin duka sun rage tunda a da sa'ad da sun ka zo mana sabin su mun bar su da aikin su kaɗai sa'an nan muna da jahilcin cewar hurmin nan nasu ne to da shike yanzu kullum babu aikin da ake bisa hurmin nan sai na wayar da kan makiyaye bisa hurmi da cewar hurumin nan ba na salakin daji ba ne namu ne mu makiyaya vraiment wannan abu yanzu ya shiga kan kowane makyayi na nan gadibe shi da wa'anda ake yi da hurmi duka cewar hurumin nan ba na salakin daji ba ne sarkin daji ne mutum ne wanda zai zo ya yi wata biyu shekara biyu ya tahe shi mu kuma mutane ne wa'anda muke na an ka na an ka mu kenan wannan wayar kai da ake mana ko kuma da muke sa ana yi ko ina wannan vraiment ya bunƙasa kuma nan an samu ci gaba Eh, kuma bisa ga zancen eh, namomin daji wanda a cikin hurmi shi ma a nan a da ɗiyanmu ne tun da da akwai barewu akwai eh, wannan eh, angululai akwai duka dai namun daji akwai su cikin hurmin nan amma da sa da muke da jahilcin hurmin nan ɗiyanmu ne sun ka kare wannan abun ɗiyanmu ne ba wasu ba ne amma bisa ga yanzu yanzu da aka ce musu kai amma lokacin da sun kai wanda suke wannan abun ba su sani ba sa'an nan duka jahilcin hurumin ba nasu ba ne ya kai su ga yin wannan aikin yanzu da sun ka gane cewar abun galin ba na wa'ance mai namu ne nasu ne na kuma ɗiyanmu ne jikokinmu wannan abu yau da eh, zuwa wasu shekaru babu shi to madalla babu shi eh, ɗazu mun yi zancen maganar eh, tsaro da kuma zaman lafiya tsakanin al'ummomi magajin gari ya ba mu amsa to a wajen ku masarauta wani irin kokari ne kuke nan kuna yi a wajen talakawa don ganin sun fahimci zaman lafiya da tsaro abubuwa ne masu muhimmanci a cikin karkara to alhamdulillah bisa ga zamantakewar na lafiya zaman lafiya an ka zaman lafiya ya yi zama ɗan sarki ita zaman lafiya kowa ita yake nema jiya ma aka ce zama ya zo da dai faɗuwa ke jiya ma mun yi taro da duk mahukumta na nan da prefe da da na gendarmerie da na guard jiya kasuwar wursina war haka muna nan muna tattauna bisa ga zaman lafiya an tattaro mutanen da ke duka tutula komin an ga mutane kuma sun halarta wannan taron. An ga mutane ke wagga mission, mission ce ta neman zaman lafiya. Zaman lafiya kuma gare mu ne talakawa yake tashi. menene gare mu talakawa tunda yanzu in mun ka ga wani abu wanda ba mai shi ba muka kyale kenan wannan abu mu mun kama kanmu amma mun ce mu talakawa duk mutum wanda ya ga wani abu wanda bai da shi ba wanda bai gane ba ya faɗa ma mayar din shi tunda akwai telefon yanzu tunda mutane yanzu da jahilcin da ke gare da ke ga mutane da ka za in ka hodi wani can kai ma da ka faɗi sai abun ya shahe ka to yanzu an yi mutane wannan sun gane ke wannan rashin faɗin abun da ka gani baka da shi ne yake kawo wasu illoli ga mutane lalle mutum duk wanda ya ga wani abu wanda bai da shi ba ya gama mayar ɗin shi mayar ya gama ma sarki sarki ya tabo yandarmomi ko kuma gard su gai to madalla mun gode magajin gari za mu komowa wajen ku bayan dai mun yi zagayen dukkan al'amura da suka shafi karamar hukumar gada beji yanzu muna son ku gaya mana shin a duk kowane fanni fannin da muka tattauna a kansu menene matsalolinku oh, bisa duk wani fanni da kasanta muna bisa gare shi eh, akwai matsaloli tun eh, tunda matsaloli muke kawo su banda karamcin hali karamcin hali lalle lalle akwai niyya akwai Eh, son a cimma guri amma don eh, abun hannu bai isa ba shine wannan abun yasa komi da komi dai ba mu iya yin shi daidai wanda ya kamata muna yin shi daidai gwalgwado To tunda kun yi maganar hali, eh, kuma ita karamar hukuma komin e, halinta dai na farko shine haraji jangali da al'umma ke badawa. Shin yaya shigar wannan haraji da jangali yake akwai matsalolin biya ne ko ko yaya ne in kuma akwai matsalolin a yanzu wani irin dubaru ne za ku sa don ganin al'umma ta fahimci da jangalin nan ko lanhon da suke biya da shi ne ake musu ayyuka wanda za su ci moriyarsu. Eh, bisa fannin jangali wannan kominikin gadabeji ba ta taba samun matsalar eh, biyan jangali ba ta taba samun matsalar shi ba eh, jangalin ta kullum shiga ya kai wadda ya kamata kullum a bisa dari wajen kishi gomiya tara ko tamanin da 86 yake shiga babu matsala a bisa wannan mai salman abun da adda kai guda ne isa abayi ba ayyuka gurin da mun kasa a gaba sun fi karhin wannan jangalin sun fi karhin wannan duk abun da muke tattarowa a cikin komai to magajin gari eh, ganin irin martabar da ke ga wanga hurumi na gada beji kasancewa can da hurumi ne dai na ƙasa amma daga baya da harabar jami'an kulawa da gandun daji da wasu masu hannu da shuni musamman har kai ga majalisar ɗinkin duniya wadda ta amince da wannan hurumin hatta mai da shi hurumi mai babbar daraja cewa da reserve biosphere to shin kun taɓa yin wata takarda ko matsawa ga wasu eh, ƙungiyoyi masu hannu da shuni na ganin sun tallafa muku dangance da albarkacin wannan hurumin Eh to, za a ce a wannan takardar dai an yi ta, puisque yin da an kai mata a bisa gare ta ne an ka samu wata ya gudunmawa da ake ciki yanzu ma ana ciki ta hanyar HACP. Eh, kuma takardar da mun kai convention ce an kai tsakanin komin kin gadabeji da minister kinga gaba daya bisa reserve kin gadabeji. Eh, bisa wannan eh, convention kin bisa gare ta ne yanzu a bisa HACP eh, ta fara kama muna mu ci gaba fara ayyuka mu ci gaba da su. To Madalla, eh, bayan wannan eh, tsarin yarjejeniya da kuka yi, shin ko kun nemi girka wata yarjejeniya tsakanin ku da wasu komin da ke makwabta gare ku ko kuma da ke ƙetare zuwa wasu manyan komin na cikin ƙasa ko kuma wasu komin na ƙetare na wasu ƙasashen turawa ko abin nan don shi ma yana da amfani kun taɓa yi ko kuna bisa kan hanya. Yanzu dai muna bisa kan hanya. Ba mu yi ba a bisa fannin hurmi amma dai muna bisa hanya wannan wannan shine gurin mu da wanda muke tunkara a gaba to madalla masu kallon mu da sauraron mu za mu dan hutawa kaɗan kamun kuma mu ci gaba da tattaunawa tamu barka mu da komowa a filin namu na tattaunawa za mu ci gaba da shi inda za mu tattaunawa da ɗaya daga cikin matasa na ƙaramar hukumar gadabeji malami gabatar da kanka sunana abubakar alat To madalla Malam Bubakar kana ɗaya daga cikin matasa na ƙaramar hukumar Gadabeji ko wani irin matsaloli ne kuke fuskanta a nan cikin ƙaramar hukuma? Eh, akwai su wannan matsaloli. Muna da tunda muna da matasa masu yawa nana har da ma na kauyuka da yawancinsu. Turtu ma nana. To da yake mutane ne mu na yanzu in ba an samu. Bon da yake mutane mu nana wurin ba mu da aikin yi wasu. Yawancinsu ba su da gizamne zamanin ne suke. kullum dai sai dai suna tasha dai zamane ba wani aiki da suke fasu da shi to yanzu menene bukatar taku dangance da wannan matsaloli to shine mu yanzu matsalar mu guda ce a samu a bude muna wani a samu koko wani aiki da za a wanda za a samu na matasa wanda za su dinga yi kullum suna yin shi suna samun abun hannunsu ko. Eh, kaman misali wani irin aiki hakan ga na hannu ba mu dan misali. ayyuka da kamar dai na na karuwa hakan ga kamar wanda mutum zai samu ba sai tun da yanzu mu matasa ba son wani mutum wani aiki wanda zai yi wahala kuma duk aikin da zaka yi dole sai ka wahala ka same shi mai kamar dai ayyuka dai wasu na aikin hannu dai hakan ga wani dan gyare-gyare kamar na kamar wanda wannan musulunta abc ta yi ma mutane matasa ita mata ba su kayan aiki wanda za su dinga yi to su ma kenan ba su isa ba har yanzu kenan a samu a karo irin wa'annan abubuwa wanda za su samu suna yi suna samun wani abin hannunsu. To madalla mun gode. Magajin gari yanzu abin da muke a wajen ku kamar wani irin babi ne kuka hidda ma matasa a cikin bitalmanin da kuke hasashen girkawa kowace shekara. To wani babi ne kuka hidda ma wani kaso ne kuka hidda ma matasa ganin an tallafa musu. Matasa. Eh, matasa an hidda musu babi an hidda musu abun wanda yake in dai sun kawo kukansu sun kawo kuka ta wani aikin da suke so su yi a gari a cikin gari ko ko wani aikin da suke yi bayan suna yin shi sun kasa kawai babin da mun ka hidda mu taimaka musu to wannan babin ya kai kamar kaso nawa cikin dari. wannan babin ya kai kamar kaso eh, ya kai kamar kaso uku a bisa dari cikin To kuna ganin kaso uku cikin ɗari na tallafawa matasa kuna ganin kamar ya isa? A'a isa wadda isa ai muna ganin namu ma kason gaba daya ma bai ishe mu balle mu ba wani kashin da ya ishe shi. To za mu komo kuma ta fuskar ilimantarwa. Eh, ga wakilin kula da ilimantarwa na gadabeji bayan kamun mu bayanin irin karuwar da aka samu da kokarin da aka yi ta fannin ilmantarwa muna son ka gaya muna shin wani matsaloli ne kuke fuskanta uh, matsalolin da muke fuskanta da hari dai muna da sai sai wannan sai nomar ne kenan yara daga daji suke zuwa yana da masala kwarai bisa ci da su inda za su samu su yi zama particular na mata wannan kenan kun ganin matsala yara da yawa tun ba su kare ba suke suke abandoni su koma gidajensu wannan yana cikin masaloli kwarai wanda sai ije wannan ya hana mishi mu samu albarkacin shi yadda ake so wajen karamar lokololi wannan Eh, gada beji na ce muku lakwal 35 kalasoshi 76 sosan sezgen bisan su 47 ne a andir saura duka karaci karaka kun san akwai matsala da yawa bisa ta scholar abu ne wanda ya kawo matsala kwarai cikin tahiya wannan. Eh, wannan shine an matsalolin da lakwalkinmu dai za mu cewa a gargado waɗanda adda kwaikware martikila man sai ije wannan ita adda masar to ina son kuma in yi ɗan tsokaci kaɗan ga cikin bayanin matsalolin da ka yi mhm. shin wai makarantun nan duka suna kewaye ko ba su da kewaye a yau mu wajen mu ma an samu kalas an dir eh, ba amma butun kewaye ba kawai yalla biyu ko uku ne duka ma adda ita adda kewaye amma saura duka sai dai a ce kalas an dir guda ce tana sai ko biyu amma in ta zama ruha ai ba amma butun katanga sai dai an yi shimge da kaya na wani wuri inda an kai don wannan duka abu ne wanda yana da matsala kwarai to madalla eh, magajin gari yanzu bayan mun taɓa sauran sassosi wanga sassa kuma na wajen ruwa shin kaka al'amarin yake a cikin karamar hukumar gadabeji ruwan sha a cikin gundumar gadabeji ruwan sha lalle muna da matsala a wajen ruwan sha samun ruwan sha tsaftattu eh, tunda komin kin ga shi dukkan ta ma ina tsammanin riyoshin da aka gare ta da farin mu koma kamar baya dai lokacin da an ka zo risha ina tsammanin na siminti goma sha dai ne adda to yanzu sun kai kaman ashirin da ashirin da uku kenan amma duk da haka nan duk eh, ba su isa ba kaman ma turkin kaman ba ta isa ba ba ma kaman ma ba ta isa ba kuma akwai miniya ya da an kai da miniya akwai miniya ya da an kai kusan uku akwai wasu miniya ya da an kai kusan uku to duk da haka nan wannan abubuwan dai daidai matsalar da ke da kwai sun yi kadan a bisa fiske nan cikin eh, departement bermo ko departement dukkan ka gama da koroma komin kin ga da beji ita adda le taux de couverture le plus faible shi adda karmin to na couverture kin anan eh, kenan shi ma muna kai kukan ga masu hannu da shuni su taimaka su kama a bunkasa tun da station de pompage ya kamata nan su yawa da fisimante kuma su sun kai kadan muke so a bunkasa su a kama muna a samu inda za a kara muna su inda samu wadata ga makiyayenmu da duk karkarar da ke kewaye da mu. Kamar yadda na gaya muku a somawa a nan gada beji inda muka zo muka yi tattaunawa tare da al'umma da kuma mahukuntan karamar kumin kun dai saurari sassa daban-daban wanda muka yi bayani tare da su kun ji bayanin da mataimakin magajin gari na kwamin ɗin gadabeji ya yi kun ji bayanin matasa bayanin mata bayanin makyaya da kuma masu aikin hannu da fatan abubuwan da kuka bukata ya kasance sun haɗa kunnan wa'anda za su iya kawo muku tallafi a cikin wannan kwamin ta gadabeji za mu kammala da wato magajin gari na kwamin ɗin ga dabeji sai ka ba mu kiranka na ƙarshe da bayanin ka na ƙarshe eh, na gode kira na na ƙarshe dai eh, ina tsammanin dai an saurari kowa da kowa ma'aikatu eh, dalla-dalla waɗanda a cikin kominikin ga kowa ya faɗi abun da yake yi da abun da ya dame shi to wannan damuwa ta ma'aikatun na kominikin ga shi ita ce damuwa ta komin gaba daya ta farko dai akwai eh, damuwa ta wadda wakilin makarantu ya faɗi wannan damuwa ce wadda za a cewa lalle tana yi ba ta saya a komin gadi gadibe shi bir ta saya a kan tashahin nijar duka amma mu ta mu eh, maganin da in an kama muna za a muna maganin ta kadan ne tunda ba mu da yawa ba mu da girma ko wani fanni ko wata taimako wani gudunmawa a fim ake sa wani gudunmawa ake samu dai ba mu da wani dogon guri wadda wasu ke yi daidai da su ma matsalolinsu eh, bisa fannin likita shi ma muna da lalle lalle muna da matsaloli can ne ma matsalolin suke tunda likitocin duka cikin kauye suke cikin karkara suke magunguna na farko dai magungunan ba su isa ba abun da komin ke badawa da abun da gwamnati ke badawa wannan duka bai isa ba ya yi kadan tunda nan yanzu damana za mu shiga lokacin masassarin ne ne eh, na biyu kuma na uku kuma akwai eh, na biyu evacuation yanzu likitocin mu wanzu wasu suna da suna a 30 eh, km da nan kilo 30 da nan in mace na haihuwa nan daga nan ambulance guda ce gare mu ta gaji daga nan take tashi sai ta je ci wadancan garo kuma ta wuce har da kenan wannan ita ma babban masala ce wani bi ma mata a hanya suke haihuwa wani biyu a kai su da ket a da koro a fasa a yi musu cesarean eh, kuma yara kankana tunda muna da garuruwa nan da yawa suna da matsalan su ma malnutrition lalle lalle ana taimaka musu da wasu abubuwan da ake kawo wani falamfi da wani mina ne amma su ma sun yi kadan eh, a bisa fannin elevage nan service communal guda ne gare mu shi ma lalle lalle kayan aiki bai ishe shi ba ma'aikaci guda ma'aikaci guda ne yana da waɗanda nake ce muku nan yanzu wasu masu kama mishi yan eh, ake ce musu auxiliar paraveterinar wannan na kauye lalle wannan yana da su suna aiki mai dukansu wani bi magani bai ishe su ba sai sun yi unhani da maganin kasun ne wannan kuma wani risk ne eh, eh bisa wani kuma fannin eh, sarakin dashi su ma gaskiya kayan aikinsu bai ishe su ba daidai da abun da a gabansu tun da abun da a gabansu ba kadan ba ne da reserve muna cewa reserve karama ce ta zama reserve da biosphere yanzu ta ta kara ma fadi kenan an kara musu aiki dole sai mun kama musu kuma sai mun samu waddanda za su zuwa masu hannu da shuni kuma su kara kama kuma an kawo sunamomin daji wata eh, rakumin daji an kawo eh, wannan autriche eh, jimna duka an karo su kenan waɗannan duka abubuwan da aka karowa nan su ma rayuwarsu sai an kama za ta yi kyauna sai an kama za ta musu kyauna sai an kara musu halaye duske jimna na ga yanzu ma ni abun na gani yanzu ma suke ci data ba kullum ba ko kuma radda sun kai yawa radda an ka sake su rannan kuma kenan yanzu sai an samu wasu masu hannu da shuni wani za su kawo duba wasu dubaru na su fara sanya abun da jimna za ta ci radda an ka sake ta tunda ita ba ba ta cin ice amma akwai abubuwan da take ci wanda yake yanzu ma an ansa su kayan a sake su za ta fara cin su eh, bisa wannan dai nake kai kuka ga duka masu hannu ga gwamnati da duka masu hannu da shuni su kama ma komin ga da bishi waɗanga ayyuka da aka gabanta duka ta iya musu ta yi kokarin da za ta ci gaba da su har ta ci nasara. To madalla. Masu kallon da sauraron mu anan muka zo karshen shirin a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku musamman Mustapha Ayuba wanda ke daidaita seti kujimu daran daren da kam da kuma Sumana da shida Aladen wanda ke bisa kan na'urorin ɗaukar rahoto a madadin su duka ni naku malaman mangungu ke muku sallama a futa lafiya.